halin da muke ciki yanzu a ce akwai wasu 'yan ta'adda a najeriya wa'anda an san su an san iyayensu an san garinsu suna alfahari da wannan muna da labarin ma har bukukuwa suke na mauludi har waɗansu abubuwa suke yi su je su ɗebi kayayyakin al'umma su kashe mutane su an san inda suke a zaune amma abin mamaki yau sai ka ji su gobe ka ji su da ma sai ka ji an ɗauki mutane an tafi da su cikin daji kuma duk dajin nan fa ba wani nisan duniya ne wani a china ko a wani guri ba a babur suke dauka su tafi zai da mutane shine mutanen nan suna nan sun yi suna sunan su ya shahara a kasan nan wasu ma sun fi manya-manyan jami'an tsaron suna mutanen da da yawa sanda suka fara yawancin makaman 'yan sanda ne da sauran jami'an tsaro suke zuwa su farfasa abubuwa a gurinsu su kwata su tafi da su bayan za a ce wa'annan mutane sun fi karfin jami'ai so da yawa zan ji an ce mutum babur ɗari da mutum uku ko babur ɗari kaza da mutum uku sojan najeriya guda nawa ne sojan 'yan sandan najeriya guda nawa ne kwanan nan fa kake kowa ya ji cewar an kai 'yan sanda sama da dubu talatin jiha a nan mura aje a yi zaɓe ai wa'annan da yanda ake da kwakwaran tsari ne ai daga can buran sai a wuce da su ko sokoto ko zamfara ko kebbi ko wani guri wanda yake ake da irin wannan irin matsaloli duka al'umma babu zancen apc ko pdp ko ta jama'iya duka jama'a bisa ga yanda ni na fahimta a halin yanzu kowa ya damu abinda ake so shine a zo a haɗa kai kuma an yi sa'a sojojin najeriya na sama da na ƙasa da na ruwa wanda allah ya bani wata dama ne aiki da su na san mutane ne zakakurai wanda suka sami horo na kwarai a ƙasan da ƙasashen duniya wanda suka yi aiki a gurare da yawa abinda muke fata shine a basu kayan aiki a basu goyon bayan da ya kamata na a kula da su kuma a ƙarfafa musu guya wajen su je su yi aikin su muke fatan gwamnati za ta fito fiye da duk abin da take yi a baya a zo a haɗa kai a tabbatar da cewar wannan al'amari an dakatar da shi ko shugaban ƙasa ya ce a yi ko bai ce a yi ba dama an ɗauke ka ana biyan ka an horar da kai aikinka ne gashi ya taso na tabbata in shugabanni sun zauna aka samu cikakken tsari wannan abin zai zama tarihi cikin ƙanƙanin lokaci kuma shugaban ƙasa da sauran gwamnoni kowa ya ɗauki mataki yanzu abin ba sharholiya ba ce ba yawo a jirgin sama ba ne ba zuwa a je a tafi gidan eh, suna ko ɗaurin aure ba ne abin di ya wuce wannan inda muke yanzu shine yaƙi ne na kwata kai al'umma kwata al'umma kwata jihohi